rahotanni da ke fitowa daga yankin karamar hukumar takum da ke jihar taraba sun bayyana cewa mutane goma sha biyar ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka yanka har lahira a garin tumfu benjamin bako wani matsauni garin takum ya shaida min ta wayan talho cewa gawawwakin mutanen goma sha biyar da aka yanka suna nan a yashe a ɗakin ajiyar gawawwaki yau nan da safe nan na maka magana na yanzu haka na ta masu yankan itace irin yan timba na daga nasarawa akwai hasa a cikin su akwai nyamurai akwai suna a wani kauye kusa da taku ba sun tare su a wurin sun tare moto na irin budadden motoci a kure kuran nan an yanka kusan duka fasinjojin ciki. Menene sunan wannan ƙauyen? Sunan ƙauyen Tampo. Kusan sati biyu kenan ana wani kashe kashe da ba mu san manufarsa ba. Ran ladi nan na mata sun tashi za su je wani abun nan na coci taro. An kama su kusa-kusa da barakin soja na na takon an yanka duka. Kamar mata nawa ne aka yanka? Mata guda biyar. Shi ma sarkin fawar takun Alhaji Ali Sule Faki ya ce kisan mai kan uwa da wabi wanda aka soma makon makonni biyu da suka gabata da ake ɗauki ɗaiɗai kallon ya kazance ya zama na gaba gari. Yau yanzu wannan ba mu sani ba ko menene ya kawo wannan dalili na kashe-kashe ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan hanyar kashin eh, kashin bila da hanyar eh, eh, katsin ƙasa a gwamnati ta ɗauki mataki saboda kashe-kashe ya yawa mutum bai sai ta mun gaba kamar muna cikin fursun hata kullum fa gwamnati al'umman tibi ne su ne suke aikata wannan abubuwa. kakakin hukumar rundunar yan sanda na jihar taraba ya shaida min ta waya ba sanar da shi abin da ya afku a garin takum da safiyar yau ba. Oh, wannan labari da ban da labari na amma bare zan kira In ji daga wurin shi DPO din sannan ne labarin da nake shi shine da aka fara wannan kashe-kashe na taku eh. mutum goma sha ɗaya ne wanda muke da labari a gefen Fulani da Tukute da ko da yake DSP kwaji ya yi alkawarin kira na bayan mintoci goma idan har ya bincika lamarin to amma hakan bai yiwu ba haka ma kokari da na yi na ya amsa kira ta daga baya shi ma ya faskara kisan gillar da aka soma kamar makonni biyu da suka gabata mai kama da hare-hare na 'yan fashi da makami ganin cewa suna ɗiban ganima kafin ya rikide zuwa kan mai uwa da wabi kawo yanzu dai kimanin mutane ashirin ne aka ce sun yi asarar rayukarsu sakamakon waɗannan kisan sanusi adamu murar amurka daga yola najeriya